This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duka a jamhuriyar Nijar kuma a zangon FM. Masu shawar jinmu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma Hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da dare daga nan Washington DC tare da Jimmai Ali da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a daren nan. Bankun saurari labaran duniya Ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin mu tattauna. Yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jimmai Ali. Shugabannin kasashen da suke halartar taron kolin kungiyar G20 a Brisbane kasar Australia suna aiki a kan shirye-shiryen ƙara yawan ayyuka da kayayyakin da kasashe suke sarrafawa a yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin yake barazanar cewa zai bar wurin taron tun ba a gama ba. A saboda cacar bakin da ake yi a kan hannun da Rasha take da shi a rikicin Ukraine. Firaministan Australia Tony Abbott ya kalubalanci mahalarta taron da su fito da takamaiman shirin da za a hada da asusun da aka kafa na dala biliyan biyu da fatar samar da ayyukan yi da kuma karfafa gwiwar gudanar da harkokin kasuwancin da babu tsangwama. Jaridar kasar Australia mai suna The Australian ta samu kwafin daftarin sanarwar bayan taro da ke bayanin cewa shugabannin kungiyar sun cimma daidaituwa wajen kokarin bunƙasa tattalin arziki da kashi biyu da dugo ɗaya daga cikin ɗari. Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu za a gabatar da sanarwar bayan taron. A haraba zauren taron masu zanga-zanga sun taru domin jawo hankalin mahalarta taron akan batutuwan da suka danganci rashin daidaiton tattalin arziki da yaƙi da cutar Ebola da kuma canjin yanayi. Ya zuwa yanzu dai ba a ba da rahoton barkewar tarzoma ba. Shugaban mulkin sojan ƙasar Burkina Faso, Kanal Isaac Zida, ya ce ya maido da amfani da tsarin mulkin ƙasar da aka jingina amfani da shi bayan da tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré ya yi murabus a watan jiya. Yau Asabar Kanal Zida ya ba da sanarwar maido da amfani da tsarin mulkin ƙasar. Ya dakatar da amfani da tsarin mulkin ƙasar bayan da ya ɗare kan mulki a ranar ɗaya ga wannan wata na Nuwamba, kwana ɗaya bayan da tsohon shugaban ƙasar ya yi murabus. Da farko Kanal Zida ya yi watsi da bukatar kungiyar kasashen Afirka cewa ya mai da mulkin hannun jagorancin farar hula cikin makonni biyu ko kuma ya fuskanci takunkumi. Fiye da mako guda da ya shige Kanal Zida ya ce wata majalisar dattawa za ta zaɓi sanannun mutane su jagoranci gwamnatin wucin gadi kafin a yi zaɓe a ƙasar a watan Nuwamban baɗi idan Allah ya kai mu. to amma kuma ya ce matsin dambar ƙasa da ƙasa ko kuma ƙarin hargitsi a ƙasar ba za su sa a hanzarta aiwatar da wannan shirin ba an kulle yarjejeniyar kafa gwamnatin wucin gadi tare da taimakon shugabannin najeriya da ghana da kuma senegal waɗanda suka kai ziyara birnin wagadugu domin tattaunawa akan wannan batu. jamhuriyar congo ta bayyana cewa ba ta da cutar ebola a cikin kasar bayan da bullar annobar cutar da ta fara a watan agusta ta kashe kusan mutane hamsin yau asabar ministan lafiya na kasar kabongo numbi ya ba da wannan sanarwar to amma ya kashe din cewa ƙarshen annobar cutar hakan baya nufin ba yana nufin kasar ta kubuta kacokan daga barazanar wannan cuta ba. Mr. Numbi ya lura da cewa ƙasarsa wadda ta yi fama da wani nau'in ƙwayar cutar Ebola ba irin wadda ta yi ɓanna a ƙasashen Liberia da Saliyo da kuma Gini ba, ana iya shigo da irin wancan nau'in da ya kashe kusan mutane dubu biyar cikin ƙasarsa. A saboda haka za a ci gaba da yin taka tsantsan. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen Afghanistan da Pakistan sun gana a birnin Islamabad domin tattauna yadda za a magance ko sassauta zaman tankiyar fiye da shekaru goma tsakanin kasashen biyu. Yau Asabar shugabannin kasashen da wakilai daga kasashen biyu suka kammala shawarwaran da suka yi kwanaki uku suna yi. A ranar Alhamis sabon shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya isa Pakistan domin yin tozali da Prime Ministan Pakistan ɗin Nawaz Sharif a ofishinsa da ke birnin Islamabad. shugabannin biyu sun yi kiran yin yunkurin haɗin gwiwa domin daƙile ko kuma yaƙi da zazzafin ra'ayi da kuma ta'addanci tsohon shugaban afghanistan hamid karzai ya sha zargin ƙasar pakistan da laifin yin watsi da 'yan yaƙin sa kan da suke kai hare-hare ta kan iyaka daga yankunan da ba abin doka da oda yayin da ita kuma pakistan take zargin ƙasar afghanistan da laifin kasa kare kan yakokinta. Ɗalibai a Yangon sun yi zanga-zanga a rana ta biyu domin nuna rashin amincewarsu ga sabuwar dokar ilimi da gwamnatin ƙasar Bama ɗin ta gabatar. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Jummai Ali ta gabatar. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe guda ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kamar da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya na yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. PDP! Shugaba Jonathan ya ayyana tsayawa takarar shugaban kasa karo na biyu inda gwamnoni da sauran jami'an PDP irin su wali Jibrin suka yi mu baya'a. Shi Goodluck Jonathan mutane su yi na'am da ayyukan da ya yi wa Najeriya. Ba mamaki wannan takara ta fuskanci shari'a ga masu ganin neman tazarci ne karo na uku. Masu neman gwamna ma inuwar PDP irin su Architect Aminu Yar Aduwa Katsina na ganin jam'iyyar su za ta yi nasara. Wani abu ne ba ka iya yin sai ka samu yadda mutane. yanzu daga nan zuwa kwana biyar ba abin da za ni sai ba da haƙuri ga mutanen da ba su samu zuwa ba saboda ba mu iya ɗauko su don mu kawo su Abuja. Ta tabbata dai kakakin majalisar wakilai tambuwal da ke fuskantar hushin PDP don sauya sheka na neman tikitin shugaban ƙasa ne a APC. 'yan rajin kwato matan Chibok sun yi gangamin nuna juyayin kashe ɗalibai kusan hamsin a Yobe suna masu ɗaura baki da jan kyalle a dandalin Unity da ke Abuja. Nasiru Adamu Ali kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu bari mu garza ya garzaya mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulluhan Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa. Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda ya sake gayyato Malama Hannatu Ibrahim. To, daga kamar mama tana ta ɗan ƙarin bayani ko? Eh, ƙarin bayani ba gwamnati kadai ba, akwai kungiya mai zaman kanta. wanda take kishin guduma wanda shi gwamna dan kwambo yake yi ga raya kasan nan sunan kungiyan tolba nebo to nebo wato alhaji bala tinka shi ya fito da wannan kungiyan domin inganta ci gaba da rayuwar mutane domin ya mara ma gwamna baya aiki da yake yin na uh, inganta bunkasar rayuwar mutane yana raba motoci a su karkara kananan hukumomi yana raba kekunan ɗinki yana raba babura yana raba su abubuwan da zai gina rayuwar mutane so ganin yadda gwamnati take yi wasu kungiyoyi daban-daban suna fitowa suna yin wannan zan yi kira ga sauran kungiyoyi su yi koyi ga wannan dan talikin dalili wannan ya ce shi ya amfana a wajen samun kwangila a gwamnati shi kuma cikin riba da ya samu ya kamata shi ma ya gina rayuwan wasu saboda haka shi ma yana taimakawa saboda haka muna kira ga sauran wa'inda suka amfana da irin taimakon da gwamnati ta yi musu wajen kwangila su ma su fito da nasu su gina wasu domin a inganta rayuwarsu a ba su capital yadda za su amfana to yanzu kusan dai zan ce a mun zo gaba na ƙarshe na wannan tattaunawa da muka yi wanda muka samu wajen awa guda haka muna yi so yanzu abin da yake zan ce shine shawari ne wanda yake ba zai wuce minti biyu ba akan irin abubuwan da muka tattauna da yake kowanne zai ba da shawari ma al'umma da gwamnati ita kanta yawwa domin saboda a magance irin matsalolin da matanmu suke fuskanta zan kuma fara ne da shi al'amin muhammad to duk da ya kamata ka fara daga mata ne don <laughs> da su ake farawa a gaskiya shawarar da zan ba mata a nan shine in za su tashi tsaye su tashi mata in ba ka tashi kayi ba wani ba zai tashi ya maka ba abinda nake nufi da wannan shine in har suna jira wai maza ne za su ba su dama to maza fa ba su ba su dama ba dole sai sun tashi sun yi saboda muna cikin wani irin yanayi ne na al'umma wadda namiji bai cika tausayin mace ba ina tunawa eh, wasu abubuwa ne da yawa wataran muna tafiya da wani abokin aiki na sai wasu mata mota su ta faɗa rami wasu 'yan mata sai ce bari ya tsaya mu taimake su na ce a da Allah mu tafi sai ce a'a mu tsaya mu taimake su na ce kasu ce wai muna son su na sai ce a mu tsaya mu taimake su muka tsaya muka taimake su muka fito da motan daga rami ya ba su kiɗin kafin su ce na gode mun bar wurin saboda dama ni ina sauri in tafi kar su ɗauka ko akwai wani abu ashe shi kuma dama abin da yake ransa kenan sai ce min yayansa ne ya ce masa duk inda ya ga mace ta shiga wani hali ya tsaya ya taimake ta saboda yana da uwa yana da yaya yana da ƙanne yana da mata yana da 'ya'ya idan ka tsaya ka taimake su to kai ma akwai wanda zai taimaki naka to kaga mutane kalilan ne suke da wannan tunanin har lokacin da na gamu da shi ni ban san haka ba sai da na gamu da shi ya gaya min wannan abun ko ba haka ba saboda haka tun da ga mata da suka samu kansu gaskiya ku tashi tsaye mata ku haɗa kai ku yi abunku in ba haka ba in kuna jira wani namiji ya kauce <laughs> ce mace za ta zo ta yi gwamna ko shugaban ƙasa maza ba za su bari ba <laughs> to um, malama dokta to wani shawari za ki bayar kuma ku ma musamman yadda kuke ganin yadda al'amura suke gudana don saboda ku ne akan zo ma a hautsani wajen gabatar da wasu koke-koke. To kamar inda Abdul ya faɗa, mata mun gane yanzu, yanzu ya kamata mu fito. Kar mu zauna mu jira a zo ba za su ba mu wurin ba, sai mun fito, sai mun nuna niya, sai mun nuna ƙwazo, sai mun nuna cewa mun canza, kuma muna da niya mu taimaka al'umma. kafin nan fa za mu yi gaba so ina kiran mata duk a sa inda muka sami lokaci ko dama mu fito mu ma mu kawo namu gudumawa mu samu ci gaban wannan ƙasa sannan mutan gari jama'a kuma don allah a taimaki mata a ba su goyon baya in suka nuna interest suna so su fito a supportin nasu kuma a taimaka musu inda su ma za su samu su kawo nasu tsalo a sami kwakwaron development a ko'ina ne ma sannan kuma ina kiran ƙungiyoyi kar mu gaji su rafa su fida su guidance and cancer duk mu haɗu kar mu gaji su nowa duk mu zo mu hannun hannunmu kar mu gaji gaya jama'a ko mutane abin da ya kamata mu gaya musu gaskiya a fito a gaya musu a ita kuma sa encouraging mata a dinga encouraging health wise ko ta ina a dinga encouraging mata a dinga faɗakar da mata inda mata za su samu moriyar wannan um, da muke ciki sannan kuma za mu samu za mu ga suna nan suna walwala kamar inda kwamishina ta faɗa da harkokin sannan in kuka ji ana bu haka ku ɗauki maza maza a garzaya inda ake yi in rajista za a yi in me za a yi mata kar a mu a baya to uh, hukumar wayar da kan jama'a da gangami to kin dai ji yaya ke ce kunnan gwamnati yawa kuma kikan karɓo bayani daga wajen gwamnati ki ga wa al'umma to su kuma ga al'umma abin da suke faɗa wani shawari ne zaki ba to shawarin da zan ba gwamnati shine na ɗaya abin da ake ce da shi a turanci godfatherism ubangida a kawar da shi don wanda bayi da shi kuma ya gan ya cancanta ba ba shi ba a gaskiya ya kan ma mutane zafi kuma yakan sa mutane ba za su bi gwamnati yadda ya kamata ba za a ce wai ai ga shi ni na cancanci abu kaza amma ba ba ni ba don ni talaka ne don ni kuma ba ni da uban gida saboda haka sai ka gan zafin nan yana zuciya shi wanda aka bashi ana kiyayya da shi shi gwamnati ma na kiyayya da shi zama babu zaman lafiya so ina kiran gwamnati a kawar da wannan godfatherism a ba mutum da ya cancanta musamman mata na biye kuma in an kama mutum yana ci ma mata tuwo a kwarya a hukuntar da shi don gaskiya ina kira da babban murya kar gwamnati su bar mutane a bi dokan kasa a yi hukuntar da mutum bisa ga laifin da ya yi kuma yanzu tunda ana kan gyara a national conference da ake yi su inda ba sa hukunci wanda bai da karfi ba a gyara shi tun da wuri a hukuntar da mutane don zai rage wasu illolin da muke tafe da shi a kasar mu a na sharan da zan ba mata yan wana shine haɗin kai ina so mu haɗa kai in yau mun ce muna son shugaban kasa za mu samu mun gan a liberia na kalli fim din yar liberia sun bani labari mun tattauna da na je ghana na duba dukomi mata ne suka kawo sanadin kwanciyar hankali a liberia mata ne suka sa mace nan ta ci zabe a liberia so matan nigeria za mu yi muyi koyi kuma mu sa mata su ci gaba bambance bambance na addini na kabilanci na menene ba zai kai mu ko ina ba um, gaskiya muna son gyara kuma mata su ji daɗin rayuwa sai da mace 'yar uwarmu shine za mu zaba su yi mana shugabanci don mace in tana shugabanci ba za ta taba barin kasanta aje yaki ba ta san zafin aihuwa namiji kam yana da ego wato son a ci shi namiji ne ba zai so ya kaskantar da kanshi ba amma mace ba haka ba za ta yaba da hakuri don a yi zaman lafiya kada kashe mata 'ya'ya kada ta zama gwamruwa lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar Kasan bin na gaba bin Allah sannan kin na gaba kin Allah ta sarkin da bai biyayya har abada ba ka irya an ba ka To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewa jawabai su ne ambasada Yusuf Mamman da ke garin Kaduna da rawaran je Abba daga Bauchi. Da farko dai ga ambasada Yusuf Mamman. Jama'a assalamu alaikum mutanen arewacin Najeriya. suna na ambasada Yusuf Mamman. Abin bakin ciki shine a yau arewacin Najeriya tana fama zamantakewa irin wanda aka saba da shi yadda mutane suke da zumunci da riƙon amana da zaman lafiya sai zamanto yau mun tashi an samu rabuwar kai daban-daban kuma yadda aka ce in bango ya tsage wannan kadangare ke samun damar shiga wannan yanki namu mai albarka allah albarkace mu da amfanin gona da ma'adinai da kuma mutane haziƙai wanda suke suna da matuƙar kishin wannan yanki kuma muna da tarihi da ya nuna cewa a kowane lokaci zamantakewa mu zamantakewa ne na zumunci da amana tsakanin ƙabilu daban-daban tsakanin harsuna daban-daban tsakanin kuma addinai na kirista da musulmi saboda haka abin bakin ciki ne kaga a yau an samu rarrabuwar kai a cikin musulmi an samu rarrabuwar kai tsakanin kiristoci kuma an samu rarrabuwar kai da kuma rashin jituwa tsakanin musulmi da kirista wannan abu yana fata ma duk wani wanda ke son arewa kuma yake kishin arewa saboda a yau mu da muke jagora ba a ƙasar najeriya kawai ba a nahiyar afirka da duniya ana ganin mu ana sha'awar mu ana girmama mu ana mutunta mu a yau sai muka zama gabanin kara zube ba shugabanci ba tarbiyya ba riƙon amana sai faɗa sai zub da jini to wannan abu muna roƙon allah ya kawo ƙarshen shi kuma ya haɗa kanmu da al'ummanmu da mutanenmu da ci gaban ba kawai najeriya ba har nahiyar afirka gabaki da. a yau faɗace-faɗacen da ake yi tsakanin kirista da musulmi a najeriya musamman arewacin najeriya kai wannan abu ya kai har ga ƙasashe kamar central africa da sauran wasu ƙasashe na nahiyar afirka to wannan abu ne da muke fata allah ya kawo mana ƙarshen shi Allah kuma haɗa kan mutanenmu da shugabanninmu a samu zaman lafiya wanda zai dawwama a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Wasalam. Shi ma raba ranje, Abba ya ce yankin arewacin Najeriya ya mallaki komi zaman lafiya ne kawai ya rasa. Assalamu alaikum uwa arewacin Najeriya. Mun sanya a cikin maganar Allah babu inda aka ce a yi fada don a yi wani abu na addini musamman addinan nan guda biyu suna koya mana zaman lafiya ne da kuma ƙaunar juna idan akwai zaman lafiya akwai salama a cikin rayuwa abin da nake kira ga yan uwanmu musamman yan arewacin najeriya hanyoyi da za mu bi don mu samu zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali idan babu zaman lafiya ba yadda za a yi zumunci ya shiga tsakanin dan uwa da dan uwa idan babu zaman lafiya addini ma kansa ba za ka iya yi sa ba dole ne sai ka sai da zaman lafiya menene nake nufi da wannan number one dole ne malaman addini wanda Allah ya ba su ragamar shugabanci da ragamar jagoranci su rika yin wa'azi na gaskiya menene Allah ya ce menene ubangiji ya faɗa menene ayata ce menene nasu ya ce yaya kake zaman ka da dan uwanka yaya kake zaman ka da wannan ba addinin ku ba yaya kake zama da wanda addinin ku daya mu duba abin da yake faruwa arewa ku duba yadda arewa ta lalace mu duba yadda kamfanoni duka babu su arewa babu kamfanoni yin kamar su suga su madara su wasu abubuwa hannun jari da sauransu duka ana ɗiba ana kaiwa kudu rashin tsoron Allah ne zai sa ka ga mutum yana kashe ɗan uwansa mutum Allah ya hana Allah ya yi alkawari da cewa dukkan wanda ya kashe rai guda ɗaya ubangiji Allah yake da shi sakamakon shi shine gidan wuta wuta kuma mai ci ba iyaka wanda ba wanda ya san karshen rayuwarsa sai Allah da kansa jahannama tana jin dukkan waɗanda suna kisa da makami wannan Allah ne da kansa ya faɗa ba pastor J Abba ne ya faɗa ba dole ne sai mun kasance da tsoron Allah dole ne kuma sai mun kasance da yin biyayya da shugabanni mu yi musu addu'a na alheri da cewa ubangiji Allah ya taimake su cikin aiki ya taimake su cikin rangwamin jagoranci ya taimake su cikin abubuwa da ake yi mu duba yadda kudu yana ci gaba a kudancin Najeriya ko ana yi arzikin ya koma kudu mulki din jin daɗin sarautar kwanciyar hankalin ya koma kudu manyan mu na yan arewa sun ɗebi dukiyar sun koma kudu sun zauna me yasa mu ba za mu gyara arewacin Najeriya ba muna zama yan Najeriya inda mutum yake ya kamata a ce ya gyara wajen da yake domin ci gaba ba wanda ba ya son ci gaban gidansa a duniyar nan kamfanonin mu sun mutu manyan masana'antun mu sun mutu mu duba yadda kudu take rayuwa mu duba yadda kasashen waje suke rayuwa mu duba yadda sassa daban-daban suke rayuwa a mabban da arewa arewacin najeriya nan fa muna da arziki muna da wadata amma rashin zaman lafiya da son kai da kwaɗayi da neman matsayi da neman mulki ya ɓata arewa me yake kawo ka mu tuna fa za mu mutu mu gamu da Allah ran da Allah ya tambaye ka ranar gobe kiyama kai mai aikata mugunta kai mai zalunci kai wanda kake kisa kai wanda baka son zaman lafiya me za ka ce a gaban Allah Allah yana kyamar mai zubar da jini Allah zai hukunta masu zubar da jini ubangiji Allah ya ba mu maganar sa don mu aiki tare da shi bai kamata muna faɗa ba shi da shi ni fulatani ne kuma hakina ne in san abin da ke tafiya a cikin kabilar mu na fulani ko da shi ni fulani birni ko to duk da haka abin da muke nufi shine zaman lafiya musamman kamar jigun da fulani waɗanda an san su da zama ɗaya waje ɗaya amma yanzu zamanin da na yanzu watan rashin zaman lafiya ya kawo matsala a cikin wayannan kabilu musamman kamar jigun da fulani makiyaya wanda um, an san su tare suna zaman lafiya cikin arewa musamman idan na dawo bangaren da zamanin mu na yanzu addini yana da karfi mun sani tsakanin krista da musulmi abokan juna ne dukkan mu kuma allah ɗaya ne nake bautawa ni mai magana fasa je abba daga bauchi ubangiji ya dishe mu The voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. Toma da la'agai da malamai, kamin mu na ƙarshe ga wannan saƙon. ba tsaftar tsaftar gidaje, mu ɗauki shawararsu. wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To shi kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Shugabannin kasashen da suke halarta taron kolin kungiyar G20 a Brisbane kasar Australia suna aiki a kan shirye-shiryen ƙara yawan ayyuka da kayayyakin da kasashe suke sarrafawa a yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin yake barazanar cewa zai bar wurin taron tun ba a gama ba a saboda cacar bakin da ake yi a kan hannun da Rasha take da shi a rikicin Ukraine. Firaministan Australia Tony Abbott ya kalubalanci mahalarta taron da su fito da takamaiman shirin da za a hada da asusun da aka kafa na dala biliyan biyu da fatar samar da ayyukan yi da kuma karfafa gwiwar gudanar da harkokin kasuwancin da babu tsangwama. Shugaban mulkin sojan ƙasar Burkina Faso, Kanal Isaac Zida, ya ce ya maido da amfani da tsarin mulkin ƙasar da aka jingina amfani da shi bayan da tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré ya yi murabus a watan jiya. yau asabar kanal da ya bada sanarwar maido da amfani da tsarin mulkin kasar ya dakatar da amfani da tsarin mulkin kasar ne bayan da ya ɗare kan mulki a ranar ɗaya ga wannan wata na nuwamba kwana ɗaya bayan da tsohon shugaban ƙasar ya yi murabus To madalla, masu haro ƙarshen shirin dare kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma can da asbahi da ikon Allah ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin da rashin tayi na wato Salihu Garba a cikin shirin safe sannan ku saurari shirin nagari na kowa da hantsi. Yanzu a madadin Jimmai Ali da tafarraji tafarra da injiniya da ya rika masa nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.